haka? Ya ne? Ya ke ciki? Kuliya kuliya kuliya kuliya ya ne? Ka san za mu samu mugun matsala da ni da kai ko? A'a din na ce kuliya kuliya. Za mu samu matsala da kai. Ke ban da abinci ni naki ne ke ta wace dan na ce ummi kuliya menene? Kar ka ga muna soyayya wallahi za mu samu mugun matsala da ni da kai. Kuliya kuliya ta mu. Ya ko dai anya ba da wajen mai kifin nan kike ba? Na bi mai kifin da gudu. Sai mu bi su mu rinka ya mu tafi da gudun duka a ke ban da abinci me haka? yanzu yanzu na ga mutumin ga hanyar can wai sadiq muka rabu da shi amma fa ni na gan shi bai gan ne ba ai ni sadiq wallahi bata min rai yayi kin ga abokina ne amini na ne haka muke da shi saboda Allah dan na je shagon sa akan mi wata magana daban yasa ni a gaba wai ni bulitin yake budurwa ta ma bulitin take ikon Allah to me ruwansa ya taba siya mana mai ko ya taba bada kuɗin mai ki na gani ai na ɗaya ba mu je mun ce ya taimaka mana ba mu je mun ce ya cika mana mu siya ba ba ɗaya ba dai kanwa biyu ya bai da gadan amma gaina da gadan maganan mu ai yanzu mun bulitin yanzu muka fara shafa kin ga ko aure muka ki shafa na shafa mu shafe wallahi ras abun mu hankalin mu a kwance eh ma siya musu shafa kaga dai hannu na kwana biyu nan ya dan yi baki mai ya kare dan yi baki su a gaskiya kamata ki ci gaba da shafa man nan kin ga man nan kala uku ne akwai na fuska akwai na hannu akwai na kafa ki ci gaba da mulka abin nan kin sani ina son farar mace hannun nan naki yayi duhu kin ga saban nan duk ci gaba da shafa man nan to ka siyo mana zan kawo na hannu kin san na fuska daban na hannu daban na kafa daban uku muke shafa mm, to zan ka miki na hannun ice ko karewa ne wallahi karewa ai baka gana ma yi dan a'a ban so dan dan aure na ce baka na aura bana so na fi son fara ba za ma yi haka ba yawwa yanzu na yi haka ba na ga ki wallahi ina so na je gidan su kawata ne mu tafi mu cika tattaka miki mu ci gaba da magana ai mai yanzu aka fara shafa biliya biliya kai shekarun jiya kai jiya kai yau gobe ma da kai za a yi mai kin tattarmuwa ilimi raya karkara kula da talakawa sai dan dubai dan Dubai mai hagu mai dama. Allah subhanahu wata'ala ya maka jagora alhamdulillah ala kulli halin masha Allah. mai gidan